yanzu dai rundunar nan ta tsaro da gwamnonin yankin kudu maso yamma mai akasarin kabilar yarba suka kaddamar wato a motekun ka iya ci gaba da aiki bayan cimma matsaya da gwamnonin suka yi da fadar aso rock taron da wanda mataimakin shugaban najeriya ya yemi oshibajo ya jagoranta da ya samu halartar ministan shari'a abubakar malami da babban sufetin yan sanda muhammad adamu ya yanke matsayar gwamnonin su koma jihohinsu da tsara doka a majalisunsu da za ta ba da kariya don ayyukan rundunar su zama bisa doka batun kafa rundunar ta a motekun ya jawo muhawara mai zafin gaske musamman ma daga al'ummar arewacin najeriya Najeriya da ke ganin tamkar yankin na Yarbawa na neman ware kansa ne a kaikace daga sauran sassan kasar. Shugaban kungiyar gwamnonin yankin kudu maso yamma gwamna Rotimi Akeredolu na Ondo ya ce an umarce su su koma don tsara dokar rundunar ta Amoteku. Gabanin taron da gwamnonin suka buƙaci da gwamnatin tarayya Akeredolu ya ce ba abin da zai sanya su fasa aikin rundunar. dattijan arewa alhaji awaisu kuta ya nuna takaicin ba da damar gudanar da rundunar da ya ce hakan zai iya kawo rabuwar kan 'yan najeriya ba daidai ba ne bai yiwuwa jihohi talatin da shida a waye gari wasu jihar guda shida su ware kansu wannan ya nuna karara shugabancin buhari din akwai rauni ya nuna ƙara jagorancin jami'an tsaro na ƙasar nan ba su da amfani yanzu nan bayan an ɗauki najeriya uwa ɗaya uba ɗaya a ce an bar wasu to ban gan ya dace haka ba ni ba na goyon baya sannan kuma gwamnonin arewa da suka ce su ba sa tare da su ne ne matsayin su da za a baro mataimakin shugaban ƙasa. shugaban yan sandan najeriya da antony general na najeriya bayan mutanen nan an gaya musu cewa ba zai yiwu ba dokan kasa ta hana yau aka waye gari suka ware kansu suka je suka yi mitin wannan abin ya zama to abin kunya ga gwamnatin Najeriya ya zama abin kunya ga al'umman jami'an tsaro. Kamar dai ɗaukar mataki makamacin hakan, su ma gwamnonin Arewa ta tsakiya sun yi taro don kaddamar da runduna da suka ce ta 'yan sandan cikin al'umma ne ko ko 'yan ƙato da gora masu mutunta sarakuna. Gwamna Abdullahi Sule na Nasarawa ya kare muradin rundunar. Mu 'yan tsaron da muke bukata su ne 'yan tsaro waɗanda za su zama an fara ne tukuna daga anguwa zuwa ƙauye zuwa ƙaramar hukuma zuwa abin so shine muke kira community policing to mu waɗanda muka sa gaba kenan waɗanda muke so mu kenan Mai mutane ke cewa ne kan rundunar Amotekun da ta haddasa wannan yanayin ga talakawa Muhammad Sani da zuwa ya bakin ruwa. Idan an yi ne don saboda a taimakawa sauran jami'an tsaro da gwamnati wajen tabbatar da an samu zaman lafiya to abu ne mai kyau. To amma abun tsoron shi ne a baya an yi kungiyoyi irin haka amma daga ƙarshe sai ka samu sun zo sun juya sun zama wani abu da daban maimakon a samu zaman lafiya kuma su suke taro mutane hankali. Kada a fake da samar da tsaro a dinga cin zarafin wasu ƙabilu. Haka ne ba masu. Amma idan an yi ne don a samu samar da tsaro muna fatan Allah ya tabbatar da haka. Za a jira yiwuwar sabuwar sanarwa daga ministan shari'a na Najeriya Abubakar Malami kan Amurtaikun da gabanin yanzu ya ce ta saba tanadin tsarin mulkin Najeriya don lokacin da aka kammala taron bai ce uffan ba. nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.